shirinmu na bana bakwai a wannan mako ba mun samu sabbin kalmomi daga bakin matasa ya take ne matasa yau sajan aka yi mana tuwo kenan sajan <laughs> kenan eh wuta ce wannan ya yi karya misali idan ana hira aka ce wuta ce eh ya yi karya kenan ba ka gane mu ne to shi ma karya ya yi kenan kai mugun bawo ne kare na mana hankali kenan a jan ka ka baka abin nan baka respectin din mu baka na mana hankali ka faɗa abin da ba shi ne ba misali kuna majalisar eh mata sun zo yawa kana son ka an da abokin ka ya irin kana so ka an da abokin ka mutumina duba sai ka gani mana akwai wasu hajjoti gabas mai hankali ya duba kudu <laughs> yawa ana nufin me kenan ana nufin ka kalli bayan ka kenan akwai wasu shores da suke zuwa idan aka ce a kalli kudu kuma fa duk shine duk abin da yake nufi kenan to malam jarmai da fatan ba sajan aka yi mana a gida ba